ta hadisawa hussein da kudiri a hussein da ya ce mun kasance muna fitar da abinci a zakar fitri ita abinci ba wannan lokaci sha'ir ne da zabe da cikwe da kuma dabino sha'ir za ka yi cewa nau'i ne na ainihin alkama alkama ce amma mai girma kamar maiwa eh, kamar ainihin gero da maiwa to abin duba a shi shine waɗannan abincin da aka faɗa su ne kaɗai za a fitar da zakar fitri a ciki ko ko ya halatta a fitar da wasu abubuwa da bamban da su amsa shine kamar yadda mafiyar malamai suke faɗa ya halatta saboda waɗannan abubuwa da aka faɗa su ne yawan abincin wannan lokaci tunda su ne mafi yawan abincin wannan lokaci kenan ya halatta mutane su tar daga abincin mafi yawan abincin garuruwansu domin mai domin sahabbai ma sun riskar da alkama wanda ba a ta a cikin waɗannan abincin sun riskar da alkama kenan ya nuna ashe ba sai iya waɗannan sa'adai da muka zo yanzu za mu ga duk malamai sun yadda za a iya fitowa daga shinkafa wanda shinkafa abinci ce ta kusan duniya baki ɗaya amma ba ta cikin wancan lissafin abinci da haka kenan ashe duk wani nau'i na abinci da mutane suke rayuwa da shi ainihin za a iya fitowa da ciki abinda za a fitar ya tabbata a cikin hadisin abdullahi na umar wanda an faɗe su ainihin kafin a fara kuma sa'a ne na abin na damino ko sa'a na ainihin shaɗi to wannan ga wanda suke da kwano-kwano ke za su fitar da kwano guda da shi ne mudu wanda ma wani ya ɗau gwangwanin koka na koka wanda ake haɗa ah, ana yin haɗa kayan abincin yara da shi ya auna ya ga ya daidai da mudu wanda ya ta watsawa a cikin hanyoyin ainihin yaɗa bayanai kenan aka ɗau irinsa guda hudu to shine zai shi mutum guda za ka waɗanda ba su da kwano sai sai amfani da kilo kilo din nan ya danganta ga irin abinci akwai wanda sai kilo biyu da rabi ne ko wanda sai kilo da dugo kusa ko wanda kilo ma biyu ya isa ko wanda kilo da ainihin dugo uku ya isa ya danganta daga nau'in abinci da ka ne da yawa yanzu kasashen musulmai suka fito da shi na wannan shekara sun fito da kowane nau'in abinci ga irin kilo ɗin da zai isa ya zama shi ne zakar da kai na mutum ɗaya za ka samu dabino kilo biyu ya yi. amma sai ka samu ainihin alkama sai kilo biyu da ɗigo takwas sai ka samu shinkafa sai kilo biyu da ɗigo biyar wato da rabi amma dai galibi misali mu anan da abubuwan ba aunawa muke ba juzafu muke sai da abubuwa za ka sai ma auna da ne galibi idan muka sa kilo biyu da rabi to izinin allah zai sai sa ainihin daidai da wannan sa'a kunga da ake bukata za ka kira wanda ba su da abin da yake ba gari ba ne ba za a iya auna shi ba ko ba ɗaya ba ne ba za a iya auna shi ba to sai sai amfani da kilo misali masu doya masu rogo masu acca da ke acca ana auna ta ainihin kwano kwano kwano to wanda dindin ba zai yiwu ko ga al'ada ba auna shi ake kwano kwano ba wannan sai sai amfani da kilo samu kilo biyu da rabi da izinin allah zai isa yanayin abin da ake bukata matsala ta gaba shine ya halatta a iya fitar da kuɗi maimakon kayan abinci malamai suka yi maganganu daban-daban haka magana ta farko cewa a ba za a fitar da ba, kawai kayan abinci me yasa nassin da ya zo da mutum zakar fitri kayan abinci ya ya faɗi alkama ya faɗi sha'ir ya faɗi ainihin dabiru ya faɗi cikwe ya faɗi ainihin zabi wato shi da busasshen inin da haka suna ganin a fitar da ita daga wannan kamar an fitar da ita daga asalinta na biyu kuma za a kashe sha'ira sha'ira shi ne a dinga gani ana yawo da kayan abinci wata rana ce ta musamman da ake so a wadatar da jama'a da abinci kamar yadda ya zo cewa a wadatar da ainihin mabukata ga da tambaya a wannan rana to yau rana ce ta wadatar da mabukata da abinci to kuma za a gaba a yawo da abinci wataƙila ko naira dubu ka zane ba nan aka ɗauko a sun aka miƙa mutum ba ba a san an miƙa masa suna ganin wannan sha'ira ɗin za a kashe ke wato alama wacce take nuna wata rana ta musamman ta musu Idan aka ce amfani da kuɗi za abin su nau dalilin su nau shi ne an ce kuɗi za a bayar to kusan kowai abu sai kayi masa kima in shinkafa za ka bayar kuɗin talama in dawa za ka bayar kuɗin talama in gero za ka bayar kuɗin salama in doya za ka bayar kuɗin salama zai zama kenan an rasa ma'auni guda wanda za a yi amfani da shi wajen ba da wajen ba da zakafin waɗannan suna daga cikin dalilan da suka ra'ayi na biyu shine za a iya ba da kuma me sa suka ce saboda manufar wadatar da talakawa to galibi wasu wadatar da su zai fi da kuɗi akan me kan kayan abinci saboda misali wani ka bashi masara sai ya kai inji ya kai nika ya kai kaza kafin ya zama abinci to gashi kuma a rana ake so a wadatar da shi gabar roƙo in kai washe kuɗi zai iya zuwa ya sai abinci shiryayye haɗaɗɗe wanda zai zo ya ci da iyalinsa ko kuma akalla da zai samu wanda zai iya saurin dafa ya sai taliya ko ya sai kaza wanda nan da nan zai dafa su samu ma canji a gida maimakon masara ko dawa wannan yana daga cikin ainihin cewa tun da manufar wadatarwa ne da ke nan a iya ba na biyu suka ce ai batun fatawar bayarwa tun zamanin tabi'ai ya samu ba da kuɗi hassan al-basri ya ba da wannan fatawa umar bin al-aziz ya ba da wannan fatawa sufyan da sauri ya ba da wannan fatawa sannan an samu ma mu'adh bin jabal lokacin da ya je yaman ya gaya mutanen yaman cewa ku zo mun da ainihin tufofi na riga ce a mayafi ne eh? wanda zai zama mai madadin zakka da za ku baya domin ya fi muku sauki kuma zai fi amfani ga ainihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a waje to wannan shi ayi a cikin ra'ayi na uku ne wanda suke ganin in akwai bukata idan maslaha da bukata ta bayu zuwa a bada kuɗi to a iya bayar amma asali a bada kayan abinci to wannan ne dalilin su masu ra'ayi kira ku ya ne musu kawo mai shi kawo kayan tubobi maimakon abinci saboda a wannan lokacin ana da bukatar wannan kayan tubobi misali sanyi ne kuma an san su da saka farguna, an san su da saƙa mayafai lafiyayyu da kawo za su bukaci mayafai wanda za su fita jihadi da su sai ce to ku kawo min in gani mayafai da zannuwa maimakon zakka da za ku domin za su iya mutanen madina amfani watakila saboda mai ana halin sanyi da wani abu sai suka ce tukun idan akwai bukata aka ga cewa bukatar kudin ta buga wanda za a bawa ko kuma mutanen da za a suke wannan gurin bukatar kudin ta buga gare su akan kudi to a iya kimar abin da za a fitar na zarkaɗin ainihin a basu har ila yau masu wannan ra'ayi ne suka ce wanda yawa ba ka ba su kayan abincin ruwa suke suna sayarwa su mai da shi kuɗi amma ƙasa da farashin wannan kayan abinci to sai zama baka ba su kuɗi ba ka ba su kaya ba su amfana da kuɗin ba su amfana da kayan abincin ba sun je sun mai da shi ainihin can ƙasa ƙasa daraja sun yanzu sun zubar da farashinsa ainihin sun karfa don haka gwara tun asali kenan a ba su kimar su cikakkiya ainihin ta hudu da dai maganganu da suka faɗa da aka muke cewa nan asali shi da fitar da kayan abinci ba za a fitar da shi da kayan abinci ba sai gurin da ake ganin maslaha a ba da kuɗi ne ya fi zama aula to sannan ne sai a fita musamman wancan abin da shi ba a zubin jibal ya yi a ainihin yaman domin bukata ce ta baki zuwa ga hukun ba da zakka a ba da kaya to sai mu ce shi ma yanzu in bukata ta bayu matsalanciya ko kuma bukata ne aka ta maslaha a ba da kuɗi to a nan ne za a iya ɗaukar kuɗi a baya amma ba haka ba asali shine ne a fitar da wannan kayan abinci saboda kada a kashe wannan sha'ira alama da take nuna wannan wata rana da ta musamman ta wadata talakawa da abinci ta fitar da kayan abinci a idan da su a idan da su wallahu ta'ala zakar iri tana da cikin abin da aka yi mana baiwa da shi a ƙarshen ramadan allah ya mana baiwai da dama a cikin ramadan musamman baiwai na buɗa mana ƙofofi na rahamarsa da ƙofofi na gafara wanda kullum yake yanta mutane allah ya san iyakarsu daga ainihin wuta to kuma a ƙarshe sai aka babu wata ƙofa ita kuma ta samun kurakurai ta yabewa kurakurai wanda muka yi a cikin azumin kansa azumin kansa rahama ne to amma ta yiwu za mu iya wasu kurakurai ainihin a cikin azumin ba mu kiyaye ƙa'idodinsa ba domin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai ban faɗin ƙarya ba bai far aiki da ƙarya ba Allah ba shi da bukatar ya bar ainihin can ababun shansa ko ya bar cin abincinsa kenan da yawa in aka bi ta wannan zai zama wasu kishirwa kawai suka yi wacce ba ta da fa'ina. domin ba ma kiyaye ne ba ma faɗin karya ba ma kiyaye aiki da ne to sai Allah subhanahu wataala ya kawo ta koba da za mu samu mai fi wa irin idan kurakuran shine zakka fitr wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda faɗa hadisi Abdullahi ibn Abbas cewa uhuratun lis-sa'i tsarki ce ga mai azumi tsarki da mai Ina al-lagwi wa ya sashen zance mummunan kalmomi sa da ainihin muke fitowa daga bakin to sai zama kankarar wannan wato ainihin zakar fitri kankarar waɗannan abubuwa kenan sai a kankare mana domin mai domin azumin mai samu karfa kada mai kishi banza wanda banza Allah ya faɗa wancan hadis cewa Allah ba shi da bukatar kishirwa ba shi da bukatar ainihin abincin barin abincin mutum matuƙar mai kiyaye faɗin karya da kuma aiki da to az zakar fitri sai ta zama kankarar waɗannan abubuwa ne wanda sai ya dawo da mutum ne martaba da daraja na azuminsa wanda zai samu karbuwa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai samu ta goma shi da alkhairai da ake samu a cikin wata ramadan ni'ima ta biyu shine ni'ima ta idi da aka bayan samun gafara sai aka shar'anta mar idi sai mu zo mu haɗu mu yi murna mu farin ciki mu taya juna ainihin murna na isida wata ibada wacce take babba ita ce ibada da ibadar azumi wanda idan nan za mu ga muna mu ya haɗa farin ciki ne da murna da annashuwa bal har da ɗan wani sassauci ba wanda aka yi mana wanda ba a yi mana a shauran kwanaki ba shine mai ma iya amfani da abin da ya shafi abdamu au min bin buga ainihin ƙwarya da wani abu da ya kama da wannan duk za mu iya yi saboda ranar idi saboda ranar idi ce kuma yadda sanda sai da abokan yanzu ya hana wasu yara da suke buga ƙwarya maza Allah yana zaune eh, yake hana su ce a ɗakin maza Allah za a wannan manzo Allah ke kyale su wa ranar idi ne ce kenan a samu wannan sassauci saboda ranar idi don haka ranar farin ciki ce da murna na biyu kuma ga ibada sallar da za mu ji bari da za mu yi wanda an shara'anta wanda su sun ainihin da zara an ga wata da ci gaba da kamar bari tafiyar da za mu yi kamar bari a ainihin tasbihai da za mu dinga yi mun dawo gida mai ainihin sallar nafira canja hanya da za mu daga wannan zuwa wannan koyi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadar da zumunci da za mu zo muna yi zakar fitrin da muka yi waɗannan ibadu ne wanda suka haɗu wani suka haɗu da ita ga ka idin murna ne da kuma ibada saɓanin irin jahiliya wanda kamar yadda ya zo a hadisin da abu dawo da wanda ana sai fitar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa Madina ya tarar suna bukukuwa a wasu ranaku da Allah ya ce to waɗannan ranaku suka ce ai ranaku ne da muke murna su ce to Allah ya musanya mu muna muna muna wasanni a ciki yace to Allah ya musanya muku da wasu da suka fi su shi ne idin karama sallah da idin babban sallah to amma idin mu ya sha babban da na jahiliya idin mu farin ciki yake sa da murna da sadar da zumunci da yafiya domin wanda da akwai wani abu tsakanin ka sai ga ya ce ka ce ka yau tun da idi bara yau dai in ziyarce shi wani wanda ka daɗe baka ma'amala ma da shi sai ka ga yau ka ce ka yau bara in je su. ko shi ya zo burga ko ya tana kai burga ko kuma ba ko kai ka tana ka buga masa sai ga rana ci ta ne da ake sadar da zumunci ake abubuwa eh? to su ko na jahiliya rana ce ta alfahari da iyaye da kakanni da ainihin tuno wasu yakuna da aka yi a baya da muka cinye kabila kaza wannan cinye wannan kabila kaza wannan cinye wannan kabila za in ba isa ba sai a kuma tashi da sabon yaki saboda wanda za ta tuna ambata mata yanzu ba za ta rama sai ka ga an kawo hari daga nan sai sabon da ka mu kuwa karewa muku da farin ciki da murna da annashuwa a wannan rana da haka me kamata ni mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mu yi amfani da wannan rana daidai inda shari'a ta zo shi kada mu wuce iyaka sabanin yadda muke gani da dama daga cikin matasa suna wuce iyaka a wannan rana ne ko godiya ga Allah subhanahu wataala kai sabon kaya ka sa turare a yi ado a yi wanka yadda ya kamata a gyara jiki na shari'a mata su gyara jiki na shari'a eh, a yi shiga ta shari'a za ka samu kuma ranar ake kuma wuce iyaka samarin da 'yan matan baki ɗaya samari a shiga ta harna wanda aka ce wani tashar bahari ƙaunar faruwa minu wanda ya kama da mutane yana cikinsu a zo a dinga buga wannan abin da kiristoci suke bugawa a ranakun bukukuwansu eh, ana damun mutane da daddare ko a zo ana iwe-iwe ana sa kiɗe-kiɗe a kwana rukon ainihin raya daren da zikiri da ambatan Allah ta mara kyauta sai a kwana kuma kiɗe-kiɗe a kwana raye-raye eh, kaga an koma cikin fushin Allah maimakon an fito daga gafararsa a zarce a kan wannan da kuma an koma cikin saba masa za ka samu wasu na shirya fati-fati na mai na za a haɗu zama samari da 'yan mata watakila a shaye-shaye a yi shaye-shaye a yi zuke-zuke na kayan maye wanda shari'a ta hana ba nan ba gojewa Allah ta baraka wa ta'ala ba nuna murna da wannan ibada za ka samu 'yan mata sun yi ɗinkuna wanda sun saba shari'a wanda take sa hijabi kullum ranar idi ba sai ta aji sai ta fito da ɗin guntun bayan, da ɗinki wanda bai dace an haɗa gashi da gashi wanda an hana an fiƙe haƙori an yi an yi make up an canja kama an canja halitta allah da duk allah duk ba a kasi an kasiyatun ariyat ga tufar amma tsirara ake duk wai saboda ranar iti to wannan ba a gode wa Allah ta baraka wata ga ka wajibin matasan maza da yan mata da iyaye da suke tare da su a gida su kula da irin wannan ya zama murna mu ya zama daidai da abin da shari'a ta shi ba murna mu kuma da za ka wuce ka'ida da koma kuma cikin sabon Allah ta baraka wata Allah subhanahu wa ta'ala ya baraka mu sa mu lafiya kama wani ayyukan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك اللهم لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا ولا ثارنا على من وانصرنا على من عادانا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر Allah subhanahu wa ta'ala, and the Sahaba Ta'ala, and the Sahaba